ka caje mun dan harbe ka dan harbe kan ce ma ban da komai wala ban da komai please dan harbe ka ga mun me a cikin ban da komai ban da komai a cikin babu babu babu please ciro takalma ka sa a ciki ba za a barka haka ba kai ma ciro takalma ka sa karamin dan iska ka cire ka sa za ka please kuma kwanta kanka kasa kon harbe ka kanka kasa kana dan kanka zan harbe ka kanka kasa zan harbe ka zan harbe ka ku rufe idanku ku rufe idankun cin kai kai mai singilet nan baka ji ka rufe idanka aka ce zan fasa ma ka